Hukumar zaben wacce tuni dama ta kammala zagaye na karshe na sabunta rajistar zaben gabanin babban zaben 2023 ta bayyana filla-filla irin matakan da takan bi gabanin rajistar. jami'a a sashen labarun hukumar zainab aminu ta bayyana cewa sai mutum ya zo da kwafin shaida da za a gani kafin samun damar za ka nuna takardar shaidan cewa kai dan ƙasa ne na najeriya ka fito daga karamar hukuma kaza sai kuma ka nuna dan karamin takardanka idan ka fara yin rajista ta amfani da wayan salulanka ko kwamfuta akwai dan karamin fefa da za ka yi printing din shi kamar slip sai a ɗauki hoton fuskar ka a sa hoton ɗan yatsanka a tambayi sunanka a rubuta shi shekarunka a rubuta jinsinka in na mace ne ko namiji a rubuta ka wani sana'a kake in ma ɗalibi ne in ma ma'aikaci ne in ma direba ne duka waɗannan su ne abubuwan da ake bukata a lokacin da mutum ya je shi domin a masa rijista na zaɓe. a zaben mai zuwa na ranar 25 ga Fabrairu da 11 ga Maris ɗin 2023, hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar na'ura mai taken Vivas da za ta tattara dukkan bayanai don hana duk kofar magudi. The passengers Nigerians uh, elect shugaba buhari dai da zai kammala mulki bayan babban zaben ya tabbatar da wanda ya lashe zaɓe zai miƙa wa ragama masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya aza shugaban a kan faifai da hasashen cewa ba zai tallafa wa kowane bangare ba a siyasance. Ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaɓen, Mu lokacin da ya gwamnati ya ce shi ba na kowa ba ne, shi na kowa ne. Saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa watakila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba. To amma dai a halayensa da kuma yanda zaben nan ya nuna akwai jita-jita cewa baya buƙatar tinubu amma saboda watakila ba zai iya fitowa ya sa baki ba saboda shi ba ɗan sa baki ba ne ya ma kyala wanda baya buƙata ya karɓa to wanda zai kyala wanda baya bukata ya karba to akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko ya yi ko bai yi ba dama kana damuwa da wanda kake so kana sanya kare maka kai abubuwan da kai darajar da ka bari a wurin so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan wannan ina ganin shine hukuncin da za mu iya wa buhari cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba yayin da apc ke fatan zarcewa kan mulki jam'iyyun adawa na gwagwarmayar amshi madafu daga kammala wa'adin na shugaba buhari in za a tuna dawowar Dimokuraɗiyyar nan da da ɗari casa'in tara, pdp ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha shida gabanin gamayyar jam'iyyun adawa a sha biyar, ƙarƙashin shugaban muhammadu buhari su amshi madafun iko Nasura da Mayel Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.